amma kafin wannan lokaci akwai wata sanarwa da nake so na ɗanyi na kuma haskawa duniyar al'umma ƙila wani hankalinsa bai zo wajen ba ƙila wani hankalinsa ya zo wajen gane in ma wa'insu hankalinsu bai zo wajen ba in wa'insu sai mun haska za su gani in wa'insu daman hankalinsu ya kai wajen wato akwai wani salo da 'yan bida suka ɗauka wanda kuma wannan yana nuna gaza wasu da cewa abin da muke faɗi ya tabbata wallahi ko shehu ibrahim ne ya dawo aka ajiye shi a gabansu su alkanawi na rantse da Allah ba zai iya ja da mu ba sai ya janye wa'annan zantuka ko shi ya dawo shi yasa jika muku aiki yayi haka cikin jawahirin ma'ani abubuwan da yake ciki wala ko shehu tijjani ya dawo a ajiye shi a gabanmu duk idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i ma wafaqa fakhudhuhu wa ma khalafa fatrukuhu wallahi ba zai iya zuwa ya kare wannan abu da ya faɗi ba to abubuwa suka faɗi na ɓarna, na ɓata addinin Allah na saukar da mutane daga kan tauhidin Allah sun riga sun faɗi ko kuma kun riga kun karɓa kun yi nisa a ciki ya narke a cikin jininku sai kuma can bayan kun yi nisa cikin tafiyar sai aka ɓullo. ana nuna muku wannan abun fa babu dalili wannan abun fa bata ne wannan abun ba tauhidi ba ne wannan abun shirka ne wannan abun bid'a ne to sai kuka tabbata cewa ba za ku iya kara wa'annan abe baɗan ba na farko ba za ku iya ɗaukowa ku janyo yadda mai shi ya janyo ba ku ce a'a nan fassarar baka fassara daidai ba nan fahimtar baka fahimta daidai ba za ku iya ba saboda maimaita abin kadai a gaban mai hankali ko da a ce baka kare ba kawai ka zo ka ce shehu ibrahim a cikin tafsirinsa ya ce akwai matsayi da za ka ce la'ilaha illa ana shehu ibrahim cikin kawai ka maimaita jin wannan kadai a cikin kunnuwan al'umma kadai guba ne wannan abu to shi yasa yayin da kuka fahimci cewa a'a fa idan aka ɗauko tafsirin shehu ibrahim aka tisa a gaba ba ku da ilimi ko ku ko shehunanku da za ku zo ku ba da amsa don kare shehu to yanzu kaka za a yi ku saukar da mutane daga wannan maganar tafsirin yanzu ma'allin niza mahallin shahid shine zantuka na shehu ibrahim cikin tafsiran nan har yanzu duk duniyar ɗariƙa ban taɓa ganin wani ya yi motsi a kai ba ban taɓa ganin wani ya zo ya ce shehu ibrahim cikin tafsirin nan da ya ce kaza kaza yake nufi ba hankalinku ya tashi kun imai kun ɗimauci sai kuke ganin ga wata hanya wacce in kuka bi ta ko a ganinku cewa wannan hanyar za ta bille kuma ni a ganina wallahi ba za ta bille ba saboda mu karatu kan aƙidunku munana da shirkiyat naku ba mu ma fara ba wallahi kullum abin da nake sawa a raina ba ma fara ba ƙarya da sharri da ƙage da jujjuya abubuwa ba shi sati ɗaya ta wani ya ce fa ya ce duk zance da kaga ana yi ana ta zancen ka ana ta zancen ka inda naka ne ba shi sati ɗaya sati na biyu na wani za a sa saboda zai wuce to mu abin da muka ɗauka tona muku asiri addini ne kuma da'awa ne aikin annabawa ne raddi ga waɗanda suke ɓata addini bauta ne mu muke yi saboda manzan Allah yana cewa marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika a al-iman mu kuma muna ganin wannan abu da muke faɗin Allah ne in ba mu bayyana ba Allah zai tsine mana innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in da haka dole mu addini muka ɗauke shi da haka abin da nake so ku gane hanyar da kuka bi wallahi ba za ta bille ba za mu ci gaba da tona muku asiri za mu ci gaba da bankaɗo zantuka waɗanda suke wahayin kafirci ga mabiya ɗariƙa 'yan haƙiƙa zantuka waɗanda suke ɗora mutane akan shirka wa Allah kowa Allah ba mu ma fara ba duk haushin da za ku yi in dai ba nan za ku zo mu tattauna ko dai ku kare shehu Ibrahim ko dai ku kuskurantar da shehu Ibrahim ko dai ku da'antar da shi ko dai ku kafirtar da shi wannan kuma duk can ta matse muku amma mu sai mun kawo zantukansa ba don kuma saboda mu kare sharrinsa da shiga cikin al'umma sun zo da sunan addini sun bata addini sun zo da sunan suna son Allah makiya Allah ne sun zo da fuskar san manzan Allah makiya manzan Allah ne sun sa a ci mutuncin Allah a ci mutuncin manzan Allah kowa ba shi da kima in dai ba ya naɗa rawani da tabi yana yawo cikin wannan ɗariƙan ba sun lallata masu kima cikin musulunci irin su imamu Mali, abu hanifa imamu shafi'i wane su wane shehu ibrahim a wajenku wane su wane sheikh ahmad tijani a wajenku saboda wannan kun ba shi kimar da ya fi nasu muna da karatun da prof ibrahim makari yake faɗi dangane da waɗannan a'imma ɗin shehu tijjani saboda shi shehu tijjani yana da wani matsayi gyaran zuciya ya yi su kuma alwala da sallah da wannan suka koyar haka akwai ɗaya daga cikin ku ya zo ƙarara a social media ya faɗi cewa ai aikin da shehu tijjani ya yi ba ma irin aikin imamu malik ya yi ba saboda zuciya nan ne mafi tsada su tace wannan zuciya suka yi su kuma alwala da sallah suka koya mutane shi yasa wallahi wannan hanyar da kuka bi ku yi haƙuri a gurguje saƙo ne nake so na isa ba za ta kai muku ba mahallin shahid mahallin niza shi ne karatun da malam Musa ya fara in kun isa in ka isa ɗauko karatun ka buɗo littafin fira da tafsir akwai a gidanka in dai ka in dai ka ka ɗan fera ɗin firiya da tafsir akwai a gidanka da wuya ka ga ɗan izala babu tafsirin sheikh abubakar goma a gidansa zai wahala kai tafsirin sheikh abubakar goma masallatai da yawa na ɗan izala shi suke koyarwa a matsayin tafsiri saboda ne babu da kowa Allah a ciki babu guba cikin al'umma ba a tsoron a karanta shi alƙur'ani ne fassara ayoyin Allah ɗin amma yanzu ka gaya min ɗaya daga cikin mabiya ɗariƙa ɗaya wanda yake tafsiri da tafsirin shehu ibrahim saboda ba zai yiwu ba ne yi. ba zai yiwu ba ne in kaga sun karanta sai dai isu isu to yanzu ana tona musu asiri ba su da amsa ba za su iya matsawa wajen ba to kaka za a yi su karkatar da hankalin mutane su koma yadda suka saba wallahi da a ce shewunanku ba sa sharri wallahi da a ce shegunanku ba sa ƙarya na baya kenan ba sa zagi ba sa cin mutunci ɗariƙa ko ƙarya ce wallahi sai ta yi tasiri a nan ƙasar amma ta yi tasiri ne lokacin da ba a yi karatu ba ake cikin duhun jahilci ta yi tasiri lokacin da ilimi yake kaɗan amma yanzu kowa ya waye akwai abin da baka bukatan ma sai ka karanta in kana da hankali ka san an yi tikka da warwara a ciki in kana da hankali kana da nutsuwa ka san abin da kake ko da babu aya babu hadisi ka san wannan ba zancen Allah ba ne, ba zancen addinin Allah ba ne, ba a nufaci Allah cikin zancen nan ba ba zancen tauhidi ne, zance ne na tsantsar shirka in kana da hankali kenan to yayin da wannan lokacin ya zo sai ko ka ga dariƙa tana ƙasa tana ƙasa tana ƙasa malaman ku ba su da kima cikin al'umma ba su da kima malaman ku gurin mahukunta 'yan siyasa ko masu mulki ba su da kima kisa in kaga shehun ɗariƙa ya je gurin gwamnati yana zuwa ɗauka suke su bashi kawai shi ke saboda sun san abin da ya kawo shi shegunan ku ne suke faɗi ko kun je cin abinci wannan kima kuke so cikin al'umma ta malaman mu ku na kastata ai ba Allah ne ai ba jama'a ne suka ba su ba Allah ne zancen ishu na wannan mata wanda shi kuke so ku karkatar da jama'a ga karatun shehu ibrahim barnar hakika kowa allah da ya gina al'umma a kai an fara fito da shi kun yi kuna da yaƙini ba za ku iya bada amsa ba kuna da yaƙini ba za ku iya zuwa wajen ba littafin ma ku ɗauko kawai ku karanto ku ce shehu kaza yake nufi ba za ku iya ba to yaya za a yi kokacukan ku sai ko koma gefe kuna haɗa tubu da ƙarya zancen wannan mata Allah shirye ki in mai nufa ta shirya ce kuma ina so in sanar da ke hanyar da kika bi ba za ta bulle ba kina magana ne da masu hankali eh kina magana ne da masu hankali duk tunaninka a social media in ka zo kai magana da hankalinka duk yadda aka yi kuka tsara a gefe in ka zo kai magana a social media wani yana ji zai hango wata gaba ya ce can ka samu mushkila a can can ka yi fawul ai can ka ne wayannan mutanen da suka tabbatar cewa ba su da yanda za su gurin kare zantukan shehunansu ni kaina na sauke littafi karerai na shehu ahmad tijani wanda aka rawaito daga manzan allah guda saba'in ko tari babu wanda ya akan ɗaya saboda ba shi da amsa na zo zantukan shi tijjani na fara halka uku yi ko hudu ba wanda ya ɗauko zance ɗaya gobe mi ni shari ɗin ya auna ya bada amsa babu saboda zancen ne ma ba za a iya zuwa wajensa ba in ka je wajensa a maimakon ka kare za ka je barbara ne ka dawo da ciki don din mai hankali in ka zo karewa sai ya fahimci a cikin zancenka akwai ƙanshin kowa Allah so kake ka kare ba zai karu ba shi yasa wato kaka za a yi kuwa waitar da al'umma sai kuka ɗauko wannan mata wanda zan sa ka yi bayani a cikin bayananka akwai zantuka wanda suke masu hankali in na sa na haska musu za su gane zan fara sata ko da yake kai ne ma ka ta ɗin babu matsala in sha allahu akwai wani daga cikin wanda ya yi magana bayan wani malami daga cikin malaman sunna ya zo ya yi wankin babban bargo wannan abin ya shiga zuciyarsa akwai wani mara tarbiyya daga ciki a yau na ƙara tabbatarwa mahaukaci ne a yau na ƙara tabbatarwa mahaukaci ne kuma in ka ga waɗansu suna yarda da maganar suna binka to imma dai ko wuta za mu a ɗariƙa muna nan ma kuma wanda suke ba cikakken hankali ne da su uwa kai to su wayannan kam za su yi ta bin kuma suna jin daɗi eh, <clears throat> amma kai wannan da kai bayani kai zan bawa amsa wannan malamin ba zai kula ka ba ba zai taɓa kula ka wannan malamin wala ba zai kula ka ba kai duk wani malamin sunna in ya ji labarin yadda muka yi da ku yadda muka ɗaga ko muka ce jahilai ne ku tsirara a duniya in ya ji kai wallahi akwai wani malami da na ɗauko wata matsala da yana jin haushi mara tarbiyyan nan wani malami ne ba zan faɗi sunansa ba wallahi da yana damuwa wannan ai ba addini ba ne ya zo ya ringa zagi yana rashin tarbiyya amma wallahi tun daga sanda ya yi min waya ya ce haka dama kuke a social media na ce wallahi haka muke akwai wawaye akwai mahaukata akwai jahilai sai ce amma na ji wani yana ta zagin malaman sunna na ji babu daɗi na ce a ai da ka san kowaye shi ba za ka damu ba sai na tura masa karatu na da ne a kansa na cewa shi jahili ne wallahi tun daga sanda ya ji bai ƙara min magana a kansa ba saboda ya yi masa hukunci ya san inda ya ajiye shi to amma akwai waɗansu waɗanda suke fitowa da fuskan nasiha nan haka su ma mahaukata ne amma haukansu su bai fiye fitowa fili ba suna fitowa da fuskan nasiha sukan ɗan su ko waɗansu abubuwa to wani akwai waɗansu da za su iya fahimtar cewa a wa gaskiya suke fani amma bayan mun haska su ma ɗin jahilai ne ɓangaren jahilci duk ɗaya suke duk kakaf ɗinsu duk yaran furob jahilai ne kakaf wallah ba wanda ba jahili ba ni kuma in ka isa ka zo ka nuna jahilci na akwai wani wanda ya yi kira na shekaran jiya sai ya ce mun wai jahili na ce ni kace wa jahili ya ce sai na ce to kawo jahilcin nawa a kaza ai suna da yawa na ce kawo ɗaya a a kaza ka na ce sai fa ka kawo na ɗauki abin da muke da shi na ce fa sai ka kawo wai ni jahili ne saboda na ce wai ban yadda wanda ya zagi shehu tijjani wai bai mutu ba wai zai mutu kafin shi ne jahilcin da dai. sai abin ya dariya na ce to a wajen ku ne ni jahili ko a shari'a kisa ku din jahilai ne jahilai kuma duk wanda kace ba jahili ba in ka isa ka zo gaba na kace ba jahili ba ne na kama jahilcin wanda ko prob bai sai kwace shi ba ko prob makari ka san dai shi yayi karatu bi ma'anar kalima yayi karatu a cikin kuku ko shi in na nuna wani na ce jahili ne wallahi prob duk yanda zai falsafa a gabana sai ya sallama cewa kai ɗin jahili ne jahili ne sai dai kawai ko ta fannin sai ya ce kalmar ta yi nuyi amma jahili jahili ne shi yasa to ɗaya ba ni da lokaci da zan yi magana a kansa amma akwai wani wanda ya fito yana yin magana shi ma sai yanzu suka koma wato abin nasu sai wannan set up ne ita waccan yariya saboda duk mai hankali in ka auna ka gani sai suka rasa to yaya za a yi dagaccen da ya tafi ƙarfinsu to ai malam musa ya yi wani kuskure a magana ya ce suna da wa'insu wawaye da za su tura bisa kuskure kuma ya fito ya janye bisa kuskure ya yi ta kuma ya fito ya ce ya janye daɗin malamin sunna kenan ya ce kuskure ya yi to suka tabbata wancan tafsirin shehu ibrahim ɗin ba za a iya shigarsa ba to kaka za a yi a karkatar da hankalin al'umma sai aka koma wani bangare ba na karatu ba suka je suka haɗa baki da yarinyar akwai dalilai da suke da ƙarfi wanda haɗa baki ko kai da ita sai yarinyar ta fito ta ce wai ai an kai mata hari to da cewa ta an kai mata hari kaɗai wannan za a iya cewa eh babu matsala akan iya a kai mata hari sai dai kuma gurin ya kai mata hari to amma sai ta ce an kai mata hari a maimakon da ta ce an kai mata hari ta shiru sai ta ce ai ta ji wani yana faɗi a wajen karatu yana kaza yana kaza yana kaza to don haka fa shi an kai mata hari nan sai na fahimci a kuna da alaka da wa'ancan jahilan e ke din kuna da alaka da su ni tun da na kin fara fitowa daman na tabbata sai kun samu haɗin kai da su saboda duk yadda za a yi su samu nan baki za su samu duk inda za a su samu nan baki to da cewa kika yi an kai miki hari kika shiru to yanzu sai ki bar al'umma sai su koma to wa ya kai mata hari a wanda ya kai mata hari bai kyauta ba amma da kika ce an kai miki hari kuma sai kika ce wai wani daman kin ji wani malami ya fito ya ce kaza wato wannan wani sako kuka shirya kuke so ku isar wa al'umma sannan abin da zai baka mamaki gurin kai harin kuma shi ne wai sai ta ce wai ta zo tana ciki ana ta kwankwasa ƙofa. yanzu dan Allah wane ne zai kama hari zai zo yana wai ƙwanƙwasa ƙofa wai ka buɗe in ka isa ai sai dai ya haura shi yasa wato ke karan kanki da suka sa miki kalmomi a baki baki da tunanin faɗar su a idan duniya dan da kin auna ai in wani ya je ya haura in wani ya kai wa wani hari da Allah zai je ya ringa bubbugawa ne bude in ka isa bude in ka isa ai sai dai ya haura ko gidanku katanga karfe aka yi ne shokin ne a wannan din gidan ni ban sani ba da ba za a yi a haura ba sai dai a je a kwankwasa ko ita katangar gidan naku tana da tsayin da ya fi karfin a haura ne shi yasa lala in za ku yi magana ku ringa yin wanda hankali zai ɗauka kuma wallahi hanyar da kika biyo ba ita ce maslaha ba eh hanyar da kika biyo ba ita ce maslaha ba wanda suka dora ki a kai ko a social media ba su da tunanin da za su gamsar da al'umma ballan tana ke mace shi yasa dan haka faɗin cewa wai an kai miki hari da sai ki shiru sai al'umma to waye yayi kaza to amma da kika zo kika ce an kai hari sai kika alaƙanta abin da daman kin ji an ce to nan ni da na jikin faɗi haka abubuwa abubuwa biyu na hango daman ke ba ahli sunna ba ce tsantsa duk wanda ya ganki tarbiyya ya san daga inda kika fito can ne irin wannan marasa tarbiyyar can ne wanda ya ganki dan babu ahli sunnan da zai da zai yadda essa ta yi abin da kike babu kuma wata ahli sunna da da za ta yadda a matsayinta na ahli sunna ta yadda kike fitowa kike ba wanda zai yadda yana ahli sunna yayi abin da kike to da ke ni abin da na dinga sawa a kai kaina fa kenan daman ke ba ahli sunna ba ce to idan ba ahli sunna ba ne wannan shine akar idan ke ba ahli sunna ba ce to zaki iya amfani da wannan dama saboda ki ce ai malam Musa ya ce kaza to dan haka tsaya yanzu ki fito ki ce kaza zaki ki iya saboda dama akwai kiyayya in banda kiyayya ne ga malaman sunna yake zuciya ki hatta abin da kike wa malami da rama bai ma kamata ki masa ba wallahi shi yasa da naji kina fitowa kina abin ni hankali na ya bani za ta iya yiwuwa wannan ina faɗi ne mai yiwa ba haɗin baki ko yi ba ɗaya kenan amma ke karan kanki din kina da kiyayya ga malaman sunna kiyayya ki ga malaman sunna ce ta sa kika fito kika ci mutuncin Malam aminu daurawa inda a ce ba ki da kiyayya ga malaman sunna ko da malam aminu daurawa cin mutuncin ki ko da ma hakan ne to nauyi da kuma mahimmancin ahad sunna da malaman sunna da karantarwar sunna zai sa ki ji kunya fitowa to amma sai baki ji kunya ba kika abin da kika to dama ke ba ki da alaka da malaman sunna kuma ba ki kallon malaman sunna da mutunci to irin wannan ka haɗa kai don a tozarta wani malami da me irin wannan daman zani ce ta tatar da je. to in ma wannan ina faɗi ne in ma dai daman a'a ba su haɗa baki da ke ba ke karan kanki kin ga to wace hanya za ki bi kila ko ta wajen kara kanki ko irin dan al'umma su kawo miki ɗauki kuma wallahi ina gaya miki makici ni a matsayina na ɗalibin sunna matsayina a kanki na faɗi ba zan miki mummunan addu'a ba Allah ya ganar da ki Allah ya sa wannan abu ya zamanto sanadiyar shiryar ki Allah ya sa ki gane ni wallahi fata na na alkhairi ma ki zamanto waliyar Allah ba zan miki wata mummunan addu'a amma dai ki sani cewa su wa'annan da kuka haɗa kai suke fitowa suka canja abubuwa kuke nema ku wannan to jama'a kar suke kallon ku eh, kar suke kallon ku shi yasa dan haka kin fito kin yi maganar wai an kai muku wai an kai miki hari ana kwankwasawa da Allah waye zai kai hari waye yana kwankwasa ko waye ce in an yi sa za ta iya yiwa an kai hari amma ɗan ɗariƙa ma zai iya zuwa ya ƙwanƙwasa saboda a zargi malamin suna ce ai an ji wani zai iya duk ɗan ɗari ni fa kana ji ɗan ɗariƙa in aka ce ya kashe ɗan izala wallahi zai zan iya yadda da gudu saboda yadda suke ganin waliyan nan ko iyayensu ba sa gani da kimar haka za su iya su komai akan shehu nan wallahi za su iya su mutu akan shehu ibrahim za su iya su zagi iyayensu akan shehu ibrahim akwai wani abu da na taba gani wallahi life ake gaya min wanda kuma yake gaya min a gidan akai akwai wani yaro ɗalibin shehu ibrahim ɗan faira mahaifiyarsa tana sa hoton wannan shi ya sa hoton shehi ita ta fahimci sunna da ya sa a cikin ɗakin sai ta zo ta yage sai ya je cikin covid ya sa sai ta ƙara zuwa ta yage wallahi fitowa yana ɗura ashar yana fa shi akan shehu ibrahim fa zai ci kaza kazan kowaye fa shi akan shehu to mun san ku akan shehu ibrahim ma iyayenku za ku iya wa dan haka wani malamin suna ba shi da wani kima dan haka wannan abu da kika zo kika faɗi cewa an kai miki hari da kawai ki ce haka kawai ki shiru kai ki ce ai wani malami amma sai kika gara. dama na ji an ce kaza to wanda suka baki shawarar ki ce haka eh to wallahi hanyar nan ba za ta bille ba kuma ba yadda za a yi mutum wai ya kai miki hari wai ya tsaya wai kwankwasa kofa wa wato yanzu zai shiga in kin bude in baki bude ba sai ya koma hankali ba zai dauka ba Allah wani lokacin sarki ya sa mu dace sannan akwai wanda ya yi bayani ya ce wai an zagi manzan Allah a an zagi iyayen manzan Allah sanama wai an kutunta ma musu asha wai ya zubillahi wai ku ƙarya addinin ku ce ni abin yana ba ni mamaki ƙarya addinin ku ce ƙarƙari za ka yi magana ne akan da ƙarƙari in ka wannan ka yi da a yau dukkanin wanda ya bugo min ba wani ɗan dariƙa da ya taɓa bugo min ya tsira a waje na. saboda in na zo abin da nake fara tambayar ka wannan matsala in ce ka taɓa karantawa in ka ce a'a sai in ce to bai kamata ma ka yi ma magana a kai ba ji cewa yana da ra'ayi ni a ra'ayina ma fitowa ma a yi ma magana a kan abin wala ba na son ji kwata-kwata ba na son ji don abu ne wanda ke mai ɓata rai sa amma ina adalci ba mahaukaci ba ne ina bin abu ne na harka na ilimi in ka zo cewa zan yi da Allah ka taɓa karanta duk 'yan ɗariƙa kakaf ɗinsu sai dai sai dai wayanda suke sutro ba wanda zai zo ya ce ma ya taɓa karanta matsalar cikin da ta bai babu kawai shi abu da hankali ake sa masa shi yasa ko zai iya cin mutuncin kowa akan abu eh kenan ya ce wai an zagi ko wai an zagi iyayen manzo Allah ina jin raddin da wannan malamin ya yi na jiya ai yace anan a cikin a cikin ku ne aka samu wanda ya zagi manzon Allah wasallam wato su wato so wai suke su yi raddul fi'il kenan su ma suna so a yanzu su su rama to tsaya su ce ai wani ya zagi iyayen manzo Allah to ai ai idan a dagan nema. ai malam Musa kamata in dai da a ce Allah ne a zuciyarku ba yanda za a yi ka cewa wai da aka zagi iyayen manzon Allah wai me aka yi dan malam Musa ai yayi wani abu ana duk cikin waɗanda suke fitowa suke jahilci da zagi ba wanda ya irin abin da malam Musa yi wato saboda ya ce ɗan faira kun zagi manzon Allah a Kano shine ƙaƙa za a yi to ai one one ai ba za a taɓa yin one one ba eh ba za a taɓa yin one one ba eh ba za a taɓa yi ba yasa sa wa ku yi haƙuri ba na so ne in yi wannan Ma abin da nake ba da shawara shine da Allah ku karkata zuwa ga tafsirin Shehu Ibrahim a nan muke so a yi dagar yawa kada ku zo ku ringa turo yarinya tana fitowa tana yin zantuka kuma yanda abin ya burge ni shine a cikin abin wallahi akwai wanda ba a hadisi sunna bane akwai wani daga cikin marasa tarbiyya yasa wani mutum yana kutuntuma a ai mu mu da ka gan mu yan izala kana kallon mu ma kama gane mu da yadda aka yi kakkai daga zantukanmu kai ko da a cikin zantukanmu da akwai wani wanda yake tsokana a hadis sunna sai ce wai ko a magana ma sai sun yi kagari a magana ma saboda mai karanta hadisan manzan Allah da larabci ya ratsa mu a magana ma sai ce ai wani ƙaƙari suke sai aka sa wani bawan Allah wanda kila shauki ya ɗebe shi da kuma ganin kiman malamai don ba yadda za a yi ka kalli wannan ka ce ɗan izala ne ya yi ta kutuntuma ashar ya ringa zagin wannan yarinya sai aka ce wai mu ne ji amma izala ɗalibi ya zubi layi ai kana ji in mafaɗin magana wawa ne to shi majiyinta ba wawa ba ne shi yasa kana kallon sa ka san ba wai ka ce wai ai wannan wai ɗalibin sunna ba ne ko ɗan izala ne a'a kawai shi yana ganin malamai sun sami kima cikin al'umma kuma kiman nan wallahi shaunan ku ba su da ita wallahi saboda in shaunan ku suka yi wata magana hatta waɗanda suke ba sa can ba sa can gani suke wa kansu ya kwanci amma malamin sunna ya fito ya tsaya yi magana cikin al'umma shiga take to wannan kishi da kuma yanda kuka ga izala ta kafu ga shaunan ku a gefe ko da yake na ga wani shehu ya fara turo ɗansa siyasa saboda sun riga sun fahimci mun musu illa wannan yin Allah ne wa inna jundana lahumul ghalibun kataballahu Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz wa la yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah la qawiyyun aziz da haka ba yin kanmu bane yin Allah ne kuma gaskiya muka tsaya a kai malaman mu suna faɗi duk sabanin ka da mutum ka sake kai masa ƙarya saboda in kai ƙarya ko an yarda da kai a wannan lokacin gobe jibi gata sai an zo an karyata ka kuma kima ka za ta zube mu karan kanmu da ce shegunan ku ba sai wa ahli sunna karya wallahi da wuya mu bar dariƙa amma kullum karya kuke musu sharri kuke musu ƙage kuke musu to tun muna ɗauka muna ɗauka in muka fara karatu hankali ya fara zuwan mana sai mu ringa ganin to in muka zo shi yasa in muka zo sai muke yaƙa ku kuma saboda za mu ji ƙarya kuke musu sharri kuke musu jahilta kuka yi wawanci kuka amma da za ku tsaya ku ringa koyarwa kar ku yi musu sharri a ku faɗa abu yadda yake haka to shi yasa ka ga hatta wannan yarinyar duk mai bin bayan ta ko wallahi ɗayan biyu ne imma mahaukaci imma mahaukaci imma wa'ancan jahilai yan ɗarika duk ka duba duniyar social media duk wanda ka ga ya bi ta yana abin da ta yi daidai ne la imama haukaci ne wanda bai san ma inda ma yake ma tafiya ba in ma wayancan jahilan to su kuma wannan ko Allah za su iya zaga akan shehunansu su wayannan ko mutuncin manzo Allah za su iya tabawa akan shehunansu su wannan ko iyayensu za su iya zagi a nan fa a cikin addu'ratul khalila haka na karanta a cikin al ahmadiyya cewa aka yi ko iyayenka ne suke kin shehu tijjani ko iyayenka ne ko iyayenka fa aka ce dole ka ki su kai musu kaza iyayenka fa to irin wa'annan za su iya zagin kowa da aka a gurguje akwai malam kaki su ina ganin ya kira na sani da yake akwai malam zai yi karatu ba na so wannan malam kaki su shine na karshe insha Allah amma dai cikin abubuwan da kika zo kika faɗi akwai abin da hankali ba zai ɗauka ba da a ce da kika zo cewa za ki kawai an kai miki hari sai ki shiru amma ki ce kin ji wani dama ya ce to hanyar da suka sa ki a kai a wala keken bera ne kuma duk mai hankali ya san ƙarya kiki ki ce an kai wai sannan ki ce dama kin ji an faɗi wato wa yanzu dai kiyayyaki ga malaman sunnan nan da kika yi wa malam aminu wurawa? kika ga duniya ta yi miki kunci to kaka za to wannan hanya ba za ta billar da ke ba da kin bar shi a kin yi wancan na kuskure Allah ya gafarta miki Allah maɗaukakin sarki ya yaye miki ina ganin akwai malam kaki su zan kirawo shi ina ganin daga shi kenan malam yana da karatu an jima amma dai hanyar da kuka kullo ba hanya ba shi wallahi yawa ku ringa faɗin abin hankali yadda suke ba su da hankali suka ɗora ki akai ke ma haka kika zo kika maimaita eh da cewa kika kawai an kai miki hari sai mu tsaya to ya aka aka kai miki hari su waye suka kai miki hari amma yanzu kin kin fito kin ce an kai miki hari sai kika ce dama akwai wani wato ke yake ga malami da ranan ta dawo to ai malaman sunna Allah ne yake kare su wallahi Allah ne yake musu su ne waliyan Allah din a gaske wancan din na boge ne shi yasa in dai ka ba hanya sai Allah ya tabar da kai Eh, inda ka bi hanyar za ka ga kullum cikin al'umma kima malaman sunna al'umma malaman sunna walla akwai da yan dalikan ne amma da shi mu zai ce abu kaza walla ba su bi shi ba kuma walla ba su aiki da shi ba kuma suna ganin shehun da kima saboda sun san shehun ba maslahar al'umma ce a gabansa ba akwai malam kaki su shi nake kira yan uwa ba lalle in bude wannan ba ko in zan bude to dan kaɗan na eh dan haka duk wanda ya kira shi yasa eh kamar yadda nake ga miki wani hanya ba za ta bille eh wallahi ba za ta bille ba Allah ya sa mu dace Allah ya shige ku da ke da su gaba da mu a cikin mu kenan amanan ce shi Ibrahim miki assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan wala muke magana kuna magana da Usman Noma a nan Niamey. To, Malam Usman Noma muna jin. Ah, muna lafiya Malam. Alhamdulillah. Malam, Ubangiji Allah ya sanya albarka. Amin, amin, amin. Malam, Ubangiji Allah ya sa dan atan shi ake yi. Ina son ka dan Allah mana. Amin, ni ma ina son ka. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara zumunci. Amin. Ga wani ɗan ɗari yana kira. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Umar Zakariya ne? Na'am. Na ce Umar Zakariya ne. Na'am, muna jin ka Umar Zakariya. Yawwa. Kace yau za a yi karatu a tafsirin shehu inda malamin ka ya karanta. Assalamu alaikum. Ko? Wa alaikum salam. Da Allah ka hawo ne baka san akan me ake yin magana ba ko ka sani. A'a. ka ce haka ka ce haka tun da zo yana bibiyan ka ka ce yau tafsirin karanta inda malamin ka asalu sunna ya karanta assalamu alaikum wa alaikum salam ka ba alaikum salam ke ya hada ni da kai yanzu ne ba haka bane ka ce a me a me topic a a ne dai na cikin shi haka yau tafsirin shehu za a karanta eh a karama malam Musa ya eh, karanta bari da cikin kaji akan abin da ake yin magana Allah madauki sarki ya samu dace Assalamu alaikum. Eh assalamu alaikum dan uwa. Wa alaikum salam Malam kanami sunana Muhammad Amin da nan jihar Bauchi Najeriya. To Malam Muhammad Amin barka da zuwa muna jinka. ina maka fatan alkhairi da kai da irin su malam bashir malam ahmad da irin su malam bashir da malam ahmad azinu da alimu zuwa fata allah ya saka muku da alkhairi allah ya sa wato lokacin da nake so a kan wannan topic din Allah ya bani dama na saurari ɗaya daga cikin jahilan bocin nan na saurari kasin da ya ɗazu da yamma na da domin da har ƙarshen ta. Wato, kawai ita ka faɗa, idan mai faɗan magana wawa ne mijinta ba wawa ba ne. Idan Da ta yi, ta san wannan maganar laƙana mata a kai. Me yasa na ce haka? A yayin da yake presenting magananta kafin ya sa muryanta cewa ya yi wai ta ce wasu ustazai zai kama ta hari. Ka ji magana na kuma da ya faɗa? Amma lokacin da ya sa magananta sai kuma ta faɗi magana saɓanin shi abin da ya faɗa. ita cewa ce an kama da hari kuma ta ce yauwa dama na ji wani malami ya ce wai suna da wawaye ka wato ya nuna maka cewa Allah kana mata ana so a haɗa malam Musa da kuma kawai shi ne point nan. Eh to amma kuma to dan sun yi ina zuwa bari karasa. Eh, dan sun yi wannan ba abu mamaki ba ne. Wannan usulubin Assalamu tarihi na ɗan sakan biyar. Ah, muna ji. ba da tarihi na ɗan sakan biyar. Lokacin da Sheikh Dr. Idris Abdullahi zo buci dinga bulala wa shunansu da dariƙa da shirkan da yake cikin littafansu. Hmm. Wallahi babban makamin da suka kama shi ne abu guda biyu. Suka ce masa ɗan shege ne, kuma suka kokari su haɗa shi da hukuma. Hasali ma akwai ɗalibin ɗarikan da ya ce in an ga gawa malam Idris Abuci shi ne kaga wannan ya nuna maka cewa halin su ne da suka saba yi halin su ne to amma ka daga musu yanzu wanda ya ina zuwa wanda ya daga musu waya yanzu a sunna shine malam Musa to malam Musa ya magana ta kuskure kuma rashin adalci mutumin da ya fito ya ce ya janye sai ba ku sa wanda ya janye sai ku kisa wanda ya faɗa Dan ku haɗa shi hukuma kaga wannan shine usulubin kawai wallahi ba wai da su imanin ba dan alama malam Musa ne da hukuma ka san wani abu ina jin ka eh akwai wani waje da ake zuwa ka san ni ina da na tsaya kuma duk inda na ga haka kafin na wane yi wa guri jarhi ko ne wani mutum jarhi ina yawan ba da uzi gaskiya ina da akwai wani daga cikin jahilai da ya je da ya je wani waje mm. sai ya sa wannan ɗin malam Musa ne eh. kuma nan ɗin fa malam Musa baya zuwa wajen amma sai ya je a wannan lokacin dan ya je ya janye wannan abu da ya faɗi hmm. kuma shi ne shi yana da ikon fa ya hana tun kafin a tun kafin saboda in za ka shiri sai ka tura masa abubuwa wanda za a sama yana da iko ya ce a'a wannan kaza tunda mai shi ya danye ka amma sai aka bari aka hau. sai da aka hau shi yasa ya kamata a hada sunna ni wanda wawa to ni yanda nake duban abu ina duban sa ne wallahi ta ciki ta gefe ta tsakiya ta ta sama gaskiya kaddara yanzu ni ne yanzu ka zo waje na ka ce sai ka danna wani abu wata magana mm. to na san a waje na mai shi ya zo ya ce ai kaza to wallahi adalci da zan yi sai dai in ka yadda in sa ma zance biyu da na wanda ya faɗi da na wanda ya janye to amma da aka zo kana ji da yake su jama'a ba sa sa hankalinsu a wajen sannan kuma eh. kana ji Wuraren da ake irin wannan wallahi ko abu ka duba ko abu ka tura a sama in bai musu ba wallahi ba za a sa ba in bai musu ba za a sa tun tun kafin a hau a ƙasa za su iya cewa kaza bai yi musu ba za a yi ba shi yasa ya kamata masu hankali da Allah su ringa sa hankali shi yasa ni wala kana ji duk wani tunani na ɗan bid'a wala a tafin hannuna yake haka ma sannan kuma ka san wani abu sannan kuma kaga inda a ce suna da tunani duk hanyar da mutum ya ga ya bi ta amma ba ta bille ba bai kamata ayi ya ƙara bin ta ba. Shi ne abin ya kamata. Kaga irin wannan hanyar da suke so su bi ta ɓangaren Malam Musa sun san iyayensu ma sun bi a kan Malam Idris Bauchi ba su ci nasara ba. To iya suna da tunani da ba su bi ta ba. Yanzu Malam Idris Bauchi wallahi ya yi wa Bauchi abin da ko shai ɗayar bauchi bai yi mata ba a dai yanzu rayuwarsa dan ya yi jami'a ya yi musu jami'a ya yi haya institution ya yi primary ya yi secondary mm. to amma yanzu na tabbata ne secondary shai ɗayar bauchi ba shi da ita ana. kaga ai ya kamata a ce su ringa sa tunaninsu wato malam karawi ka san mm. shaida ka karantar da mu mm. shi kullum musulmi mai hankali ya zama wayayye ne ba kowace magana za ka ɗauka ka sa ƙwaƙwalwarka ba ah, kaga wannan shirin da kake magana ah. jiya na saurari su daga fara karatu ne na tsallaka na jiran shirin jiya kuma rashin adalci sanda aka ce a wannan ba ya fi janye magana da ya ce a a sa haka me kake so ka cimma tsakani da Allah ka ce wai wai to wai ta kai kara wajen hukuma eh, su ma hukumar rayuwa na cin hatsari ka ci wani wani jirgi na rashin adalci amma sha Allah Allah ya tawakkalna Allah ya su lokaci ne ba na sati biyu Allah kuma mu har yanzu ba za mu tsaya kan karatun ba ina ai wallahi yau fara yawa lokaci ne don sanar da ah, insha Allah yanzu muka fara fatan mu mi saboda Allah amma dukkan Allah ya sa shi a mizani da al'umma wallahi sai mun tona masa asiri Allah ya sa Allah ya sa wannan aiki a mizani Allah ya bada lada amin shi amma ba za mu taba ma saurara ba mu bari ina ba na so ne na wannan saboda ba na so ne da shiga lokacin karatun mana assalamu alaikum Malam ibrahim wa alaikum salam malami na Malam kai Malam ibrahim ko ka zo kare shi unan ka Malam kana malal kana yau yau dai mutanen mu dai wallahi ba su mutane abinda suke yi ne wallahi a ji tsoro Allah wallahi a ji tsoro Allah كما أسني وكل جاء الحق وزاحق الباطل إن الباطل كان زهوكا ها والله سسان كما نسكيا تاريخ دابل والله أبين دايك ما تسر كما سسان كما أبين شير شير نسكي والله ما لا ما لا كان بي أي كيني آه، لو متى نسنا ده عن كريم أنا شيء نزو نزو با مدوكش با مالم دالم يا بلاسو suke tunani ka saka kaman mun da muke ji mu ba wawa ne yanzu da mutane da suka zo suka kun kwasa ita in gaskiya take yi tsakani da Allah me yasa ba ta ba ta kira mutane unguwa su fito su kama mai shi dai an kama mai shi nan dole an san wanda ya aiki mai shi ko ba haka ba malam wala mu ba wawaye ba ne a kuma koma je a shirya da sabo a kuma dawo <laughs> mu ba wawaye ba ne a malar kanawi eh. wani magana na nan kada a shirya a zo a faɗi ko ita da ko ba ba su suka hada baki da ita ba wallahi magana da take son ta yabi nan bai aiki ta saka malamai ta ke yi da su wallahi wallahi in dai aka ita da ta ya salamu kana da matsalar ne assalamu alaikum sheikh malam nu alaikum salam barka dai barka dai barka dai ya wani wallahi alhamdulillah ya gida malam Ga godiya mala ya hidima. Na muna jin ka. Mala na dai shigo da mara gaisuwa. To Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi malam nu. Wala, tsaranar na tsaranar na nemi ko in tambayi lafiya ka sami da Allah sarki yana ina da lafiya malam nu. Malam ya ya ya kana. a ah, wallahi alhamdulillah muna nan karo Masha Allah. Ga wani yana kira kuma. Ya sa a wannan hanyar da kika gudu baya baya bullewa. Baya. Kuma kamar yadda na ce kina da kiyayya ga malaman sunna shi yasa koda eh, ko da an ce ki yi ki fito ki ce an kai miki hari ma za ki iya cewa Allah saboda ki yayye ki ga malaman sunna ne ta kai ki kika zagi malam Aminu Daurawa yasa babu mamaki za ki iya haka assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah ya bani malam ina gajiya Masha Allah, Malam a gurguje kasance Malam yana da karatu, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara muku karfin gwiwa. Malam wato wato wato abu ne eh, Hausa suna cewa wai eh, gudu ya kare wa ɗan kada ne ko ko ya ake cewa ne. Eh. ita wannan yarinya ma idan da a ce masu suna da hankali ma ta yaya ma za a yi har wai su rika wai na kanto wai maganar wannan yarinyar da a siffa ma ba ta kama da mutanen kirki ba sannan a aikace a yanayin ta idan har wai su da ne ma ta yaya za a yi ma wai har su goyi bayan wannan yarinya akan mutunci da tawo malami ko don kasancewa shi yasa a ce duk masu bin bayanta daga mahaukata don duk mai hankali ko da ɗan ɗariƙa ne daga mahaukata sai jahilai yan bida'a daman wannan ita kanta ma bida'ar hauka ce haka ne ma tabbas haka ne Allah ya sa mu dace eh akwai wani assalamu alaikum na malam rabi ina ganin mu gaisa kawai da kai saboda na ga malam da ya kira na tsayi malam zai fara karatu za a ci gaba da gashi eh babu tsayawa to shi ke na malam to ana sa ka da amin amin amin amin zan ga ga malam usman ya yi kira na tunda na ga kira malam usman to ban sani ba ku yi hakuri da Allah eh to shi ke na malam Allah ya sa ka da amin Allah ya sa ka da amin assalamu alaikum na ga malam usman ya yi kira ban dai sani ba amma da in saurari shi ji malam usman <coughs> eh malam Suma ina kiranka ban sani ba haka malam Suma shi sa dai a gurguje kamar yadda na faɗi shi ne nan wani abubuwa da suka faru abu ne wanda suka faru kuma yadda na ji daɗi har yanzu malam aminu daurawa bai tanka ki saboda ke baki da kimar da zai tanka ki kuma fatan mu Allah shirye ki Allah ya sa ki gane amma wato shawarar da nake so in baki shine wani abin da kika fara fitowa kika fara yi ba shi zai sa mala abin daurawa ko yan uwa waɗanda suke da hakki kan abin da kika yi ya sa har su yi ƙoƙarin cewa ma za a ɗaukaka ƙara ko wani wannan su yi ƙoƙarin cewa sun janye ko sun yafe miki Wani hanyar da kika bi ba za ta billar da kiyawa ga malam su assalamu alaikum wa rasulullah wallahi alhamdulillah ma rasu na'am amin kai kira ne shirin eh to shi yasa kamar yadda nake gaya muku yan uwa malam yana da shi a yanzu a sha fm kuma abin da ba kwa so a je kenan nan dai nan ne filin dagar da haka duk wani shagube da za ku ringa kuna kama wawaye a gefe kuna amfani da su a karatu ɗalibai za ku ɗebo iya wasu faɗi ba wa'insu za ku ɗebo ba da haka insha Allah yanzu zan sauka malam yana can za mu fara a isha fm assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh